إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وهده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من خزي وعذاب النار فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكم قدياتا تبتب الله وبنجد تالكي wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na juma'a daren asaba shida ga watan zulqa'da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa daga makka zuwa madina na shekara ta 1447 wanda daidai da hudu ga watan afrilu shekara ta da 2026 miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke namba 39 yakubu avenue daura daga ladima road gwari mijiyar kaduna a wannan ƙasa tamu ta nigeria muna gudanar da tafsirin alkur'ani na mako a cikin wannan masallaci inda muka kwana a cikin sura ta hamsin da biyar a jerin gwanon surorin alkur'ani suratun rahman a makon da ya gabata a majalisun tafsirin mako wannan shine majalisi na ɗari da da hudu za mu tashi akan aya ta goma a wannan sura mai albarka shine wanda Allah madaukake ce wal arda wada'aha lil anam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصف والريحان فبأي Allah subhanahu wa ta'ala bayan ya yi doka ga bayansa da ya ba da umarni a tsaida ma'auni da kuma skeli da su bisa adalci kuma Allah ce kada mu tauye mudu ko ma'auni sai Allah maɗaukaki ya ce wal'abba wa ba'aha lil'anam doron ƙasa Allah ya shimfiɗa ta don halittu Allah yana ba mu labari kamar yadda ya ce huwan lafi ja'ala lakumul abba zalulan famshufi fi ha. wa kulumin riski wa ilaihin yace ya ce huwa alladhi ja'ala lakum al-ardha zalulan Allah shine wanda ya sanya muku kasashin fadaddiya wacce kuke samun saukin tafiya akanta famshu fi manakibiha Allah ce ku yi yawo a lunguna da rassan doron kasa wa kulu min riski ku ci daga arzikin da Allah ya shimfida a cikinta wa ilaihin nushur kuma gare sa tayarwa ta koma bi ma'ana shi kaɗai ne ya isa ya tayar da bayansa bayan mutuwarsu Allah ce alladhi ja'ala lakum al wa salaka lakum fiha subulan la'allakum tahtadun alladhi ja'ala lakum al-ardha mahdan Allah shine wanda ya sanya muku kasa shimfida wa salaka lakum fiha subulan ya sanya muku hanyoyi a doron ƙasa la'allakum tahtadun dan ku gane wannan ita ce hanyar da za a tafi katsina wannan ita ce hanyar da za a tafi naija wannan ita ce hanyar da za a tafi abuja wannan shine hanyar da za a je lagos wannan shine hanyar maiduguri wannan shine hanyar kano wannan shine hanyar jigawa wannan shine hanyar kaza da kaza da kaza duka wa'annan kaga mu ne muka samar da su ko to amma tun kafin ya zo Allah ne ya ba mu tunanin yin haka shi sa ya ce allazi ja'ala lakum al-ardha mahdan shine wanda ya shimfida muku doron kasa wa salaka lakum fiha subulan ya sanya muku hanyoyi a cikin ta wannan shine hanyar yakuba azeni shine hanyar murtala su square shi ne hanyar santabello nan shi ne hanyar wuri kaza duka hanyoyin nan Allah ce la'allakum tahtadun dan ku gane yanzu kowa ya tashi daga nan zai tafi gidansa ko ya nuna ma gidanka ba sai ya nuna ma gidanka ba to wannan hanyoyin da za ka bi har ka je gidanka Allah shi ya shimfiɗa maka ita haka ita ma a lahira gidanka na aljanna yadda kake sanin gidanka na duniya haka za ka san gidanka na aljanna saboda haka Allah ya shimfida to Allah ya ce ƙasa wa a halil anam ya shimfida ta domin bayansa su yi rayuwa a kanta don su bautata masa shi sa ya ce wa mala'iku inni ja'ilun fil ardi khalifa ni zan sanya khalifa ta a doron ƙasa wannan magana sai ta yi wa mala'iku bambarakwai saboda sun san abin da banu jan suka yi kafin zuwan annabi adam banu jan aljanu kenan sun yi kisa sun zubar da jini sun yi barna a doron ƙasa shi ne wanda aka sa ya shafe su shine iblis a ƙarƙashin jagorancin mala'iku shi aka ba jagora aka shafe su to wannan abin ya sa iblis yana ganin ai ya isa mala'iku tun da sun san wannan aikin da aljanu suka yi banu jan sai suka ce a ta ji alufiha man yufsidu fiha yanzu Allah za ka sa a doron ƙasa wanda zai yi ɓarna a ciki wa ya dima kuma su zubar da jini wa nahnu nusabbihu hamdika wa nuqaddisu lak alhali mu mala'iku muna tasbihi wajen gode maka muna tsarkake ka sai Allah ce inni a'lamu ma la ta'lamun ni ina da ilimin da ba ku san shi ba akan wannan halittar da zan yi na samar da annabi adam alaihi salatu wassalam da zan sa shi khalifa ta a doron ƙasa me ake nufi da khalifa shine wanda idan ya mutu wani zai maye gurbinsa dukkanmu nan khalifofin iyayenmu ne maza saboda da wanda suke da rai da wanda ba su da rai dole wata rana za su zo su mutu in sun mutum kaga mu ne muke maye su to mu ma mun haifi 'ya'ya mu ma 'ya'yanmu su ne khalifofinmu muna mutuwa su kuma za su maye gurbinmu su ma za su zo su haihu idan sun haihu su ma ‘ya'yansu za su zama khalifofinsu su ma suna mutuwa za su maye gurbinsu to abin da ake nufi da khalifa kenan wanda idan ya mutu wani zai maye gurbinsa shi sa Allah ce amman yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa al-ard fa ilahum ma Allah qalilan ma tadhakkarun Allah ce amma yujibul mutarra idza da'ahu waye ke amsa kiran wanda ya shiga halin kakanikayi halin musiba halin kunci halin damuwa wa yakshifu su'a ya kwaranye mai wannan cutar ya kwaranye mai wannan damuwar ya kwaranye mai wannan bala'in wa yaj'alukum khulafa al-ard ya sanya ku khalifofi a doron ƙasa mai ma'ana in kuka shuɗe sai wasunku su maye gurbi su ma in sun shuɗe sai wasunsu su maye gurbi sai Allah ce a ilahun ma'allah ɗan istifhamul inkari ne a takariri shin akwai wani Allah tare da Allah da yake wannan aikin kowa ya san babu sai Allah ce kalilan mata zakarun amma kaɗan ne daga cikinku Cewa asuwa akan haka in wannan ya shiga wani ɗalibinmu kwanaki yake bani labarin wani abu da ya faru a garinsa a katsina wani mutumi ne wato Allah ya yi shi mutum ne mai san kyauta to saboda yawan kyautansa sai aka sa mai suna ne anguwa a garin ba wai shi ya fi kowa kuɗi ba amma yana da kyauta wannan kyautan sai aka sa mai mai anguwa da aka sa mai suna mai anguwa sai aka sami irin informant nan suka ba da labarin shi sai aka zo kidnappers suka zo sai suka kama shi da shi da kaninsa sai aka tafi da shi da aka tafi da shi kasan mutane sai aka fara addu'o'i saboda kyawun halayensa da taimakonsa sai aka fara masa addu'o'i ana masa addu'o'i sai wannan babban kidnappers ɗin sai ya zo ya ce wai kai ne mai Allah ko to sai mu ga Allahnka yi abin Allahnka bai sai fitar da kai daga nan ba sai ya ɗaga kwarashi sai ya soka mai a cinya ya limama masa kwarashin nan a cinya ya ce za mu ga yadda Allahnka zai kubutar da kai a kai ne Allah ba ana addu'a to ta kubutar da kai ya ce suna nan sai aka sa musu kaca da shi da aka sa musu ankwa da shi da kaninsa in za su yi bawali ko ba haya sai su yi magana sannan sai a buɗe shi ya ce wata rana sai shi wancan ɗin kaninsa sai ce yana jin bawali sai aka ce to suka zazzage su suka zane shi sai aka buɗe aka buɗe musu ya ce sai suna tafiya sun je yin an kwanci na hannu an bar na ƙafar suna zuwa sai suka ga sai ƙanin ya ga wasu ki da yawa haka sai ce lawa na gaba kiyakiyai sai ce to me zai mana ya zai mana amfani ba ce shi sai ya ɗauka shi ƙanin yana ɗauka yana sawa a na ƙafar sai ta buɗe yana buɗewa sai ya maida sai ya rufe sai ya ɓoye makullin da ya ɓoye makullin sai suka koma da daddare dare can cikin dare sai ya ce ina jin ba haya yana gaya wa sauran kidnappers din sauran sun fita sun je farautar mutane to wa'anda suke gadin su sai ya ce yana jin ba haya shiru yana jin ba haya shiru yana jin ba haya shiru ba sun riga sun yi bacci mai nauyi kawai sai ya sa kitin nan sai ya buɗe ya buɗe wansa sai suka tafi suna cikin tafiya sai suka zo kan inda hanya ta rabu biyu sai wan ya ce mubinan shi kuma kan ya ce abu nan sai suka tsaya suna muhawara wannan na cewa ni ba zan binan ba nan zambi kowa yana tsoro kada su je su haɗu da wa'ancan in suna dawowa suna cikin wannan sai ga mutanen suna ganin mutanen shi kanin sai ya bi wancan da ya ce zai bi wani ya ce ba zai bi ba da ya bi hanyar suka bi shi Allah ya kaddara ya gudu ana ta harbi ba a same shi bai sha sai suka buwan shi kuma ya bi hanyar da daman ya ce shi zai bi suna ta gudu suna ta gudu cikin dawa ne ko masara na manta wanne ya faɗi a ciki ya ce sai suka fara harbin shi suna ta harbi yana kwantawa yana gudu yana kwantawa can sai suka hau kan dutse da mai jijida kawai da suka ga cewa ba za su iya riskan shi ba ya manta da wannan kwarashin fa da aka soka mai duk baya ji saboda Allah ya rubuta sai ya kira. ya ce sai suka saki mai gidan ratatatatatata suka dinga harbi har sai da suka yi flattening ɗin duk wani shuka a wannan wurin to kaga wani irin lugudan da suka yi suna ganin ai sun yi tsirga sun gama da shi kuma ya kwanta ko kwarza ne na bullet ba wanda ya same shi yake Allah sai ya nuna musu iko ba da Allah suke yi ba to Allah zai nuna musu suka gama sai kawai babban ya ce a ai mun gama da shi shi kuma kanin yana ji suna cewa an gama da shi yana guduwa kawai sai ya ji shi ya fito ta birnin gwari yana fitowa ta birnin gwari shikenan sai ya shigo Kaduna yana shigowa Kaduna sai ya kira su a can sai yake gaya wa ƴan uwansa cewa shi fa sun gudu tare da wani amma fa shi ya sha wani fa sun kama da shi saboda irin wutan da suka yi ya hau mota ya wuce shi kuma yana ta tafiya sai da suka gama abin da sai ci gaba da tafiya yana zuwa wani ƙauye sai ya tadda wani mutumi to anan ne fara jin zafin kwarashin da aka soka masa ya gaya masa ga halin da yake ciki suka kai shi gida aka ɗan sa mai magani sannan ya nuna mai ga hanyar da zai bi ya sha yana bin hanyar sai ya shi shi ma abin nan gwari kawai sai ya shigo kaduna yana shigowa kaduna sai ya kira kaninsa ɗin da suka abin nan sai ya dinga mamaki ya ce ni ne wa ne yana ta mamaki sai ya ce ai bai mutu ba su kuma a gari an riga an yada cewa ai wane ya mutu su kuma suna ta jin daɗi su nafas din sai ya ce kai ya gaya wa kowa sai ya shigo yana shigowa kowa a garin sai ya dinga mamaki saboda an riga an faɗi cewa ya riga ya rasu sai suka fara mamaki a wanda ba an ce ka mutu ba sai ya ba da labarin abin da faru shi kuma babban kidnapper ɗin an ba shi labari informant ɗinsa sun gaya mai sai kira wannan mutumin sai ce kai wane ne sai ce ni ne mutumin nan da kuka ce ka ya taimake shi kuma shi ya taimake shi sai ce kai ni yanzu ka zama abun tsoro sai kashe waya kaga duk da bai yadda da Allah ba wanda ya yadda da Allah shi ne Allah ya yake masa abin da yake bukata to shi ne ya dinga mamaki sai ya ce shi ya zama masa ma abin tsoro kaga da ya yi iyaka sai Allah ya nuna masa iyaka saboda shine ne ardha wa halin lil anam Allah ya shimfida doran ƙasa domin mutane saboda haka kun yujibul iza da ahu shin wake kira wake amsa kiran wanda ya shiga halin kakanikayi in ya kira sa akwai wani Allah tare da Allah to kaga Allah ya nuna duk wanda ya dogara ga Allah to Allah ya wadatar masa saboda haka wannan shine abin da ake nufi da khalifa Allah subhanahu wa ta'ala ya shimfiɗa doron ƙasa saboda in wani ya mutu wani zai maye gurbinsa haka kaga haka annabawa suka zo wannan in ya tafi wannan a tura shi zuwa ga wannan al'umman wannan ma in ya tafi wannan ma sai a tura shi zuwa ga al'ummansa mutumin farko a cikin annaba kuma mutumin farko a doron ƙasa shine annabi adam ya yi shekara 960 yana mutuwa aka samu tazaran shekara dubu ɗaya sai Allah ya turo annabi nuhu shi ma yana mutuwa sai aka turo annabi haka haka har zuwa na ƙarshensu shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya shimfida doron ƙasa domin mutane wannan shine fassarar da Abdullahi dan Abbas ɗalibinsa Mujahid bin Jabar da Qatada bin Da'ama as-Saddusi da kuma Ibn Zaidin suka ce al'anamu al abin da ake nufi da al'anam ana nufin halittu mutum dabba da kuma aljanu da sauransu duka Allah ya shimfina ta domin saboda haka kaga kowa yana rayuwa a inda Allah ya tsara masa na rayuwa sai Allah ce fiha haton a cikin doron kasan akwai kayan marmari wan nakhlu da kuma dabino zatul akmam ma'abuciya mai kwasfa ita dabinan kaga idan tana da ɗanya ce kaga zangarniyarta za ka kasance haka in kuma ta bushe kaga ita ma za ta bushe tare da ita shine kwasfan da take da shi tana bushewa kuma tana zama ɗanyenta har a samu a cire ta to Allah subhanahu wataala ya ce a doron ƙasa akwai ta kaga Allah ya shimfiɗa ƙasan sai ce kuma a cikin doron ƙasan ya sanya mana kayan marmari a cikin kayan marmarin kaga kowane irin nau'i na kayan marmari Allah subhanahu wata'ala ya sanya ta a doron ƙasa launi iri-iri ruwa guda ɗaya zai taɓa su amma kowanne da ɗanɗanansa daban in mangwara ne akwai mai warin ga wata akwai yar kamaru akwai binta siga ko akwai mai bakin aku ana ganewa za ka ga kowanne ruwa ɗaya taɓa su amma ɗanɗanansu da mai da bambanci Allah subhanahu wa ta'ala shi yake yin wannan shi sa ce afara aitumul bulma lalli ta shirabun wai ba kwa dubi zuwa ga ruwan da kuke sha a antum an zartumuhu min almusini am na'anul munzilun shin ku ne kuke saukar da ruwan da gira gizai ko kuwa mu muke saukar da shi Allah ce launa sha'u la ja'alnahu ujadan falaula tashkurun da mun ga dama da sai mu mai da ruwan sama ya zama mai gishiri me yasa ba kwa gode mana amma duk duniya an ka cire zamzam akwai ruwan da ya kai ruwan sama tsafta babu kuma duk duniya idan ka cire ruwan zamzam akwai ruwan da ya kai ruwan sama zaki babu kuma wannan ruwan ne zai taba kuma ga sanyi kuma sanyin ba mai cutarwa ba kaga na firiji yana cutarwa to amma ruwan sama baya cutarwa saboda shi kansa magani ne kaga shi zai safko kasa kuma ya albarkaci waɗannan ran shi sa Allah maɗauka ya ce falyanzurin insanu ilafa ta'ami ɗan adam ya dubi zuwa ga abincin zamana an na sababnan a sabba Allah ce mu muke saukan masa da ruwa mu kwararo masa ruwa kwararowa sun mashaƙaƙunan abba shaƙa sannan mu tsaga ƙasa tsagawa na fiha habba a nan ne sai mu fitar da tsirrai Kwayan shinkafa kwayan gero ƙwayan dawa ƙwayan acca ƙwayan alkama da sauransu kaga duka duk ƙwaya ne gero da sauransu da dawa dukkan waɗannan nau'ukan Allah ce mu muke fitar da shi wa inaban wa qabba har da inabi mu muke fitar da shi wa qabba da kuma ciyawan da dabbobi suke ci sai Allah ce wa zaitun wa nakhla da kuma zaitun da kuma dabino da zaitun da dabino sai ce wa hada'iqa hulba da kuma lambu cikakkiya duka fa wannan Allah ce mata allaku wali an'amikum duka na muku dan ku ji dadin sa da ku da dabbobinku dabbobi za su ci su bulbul kai kuma zaka kama dabban ka yanka ka ci ka ƙara lafiya kaga wal abba wa ba'a halil anam ƙasa Allah ya shimfiɗa ta domin halittu kaga ai ba mutum kaɗai ke rayuwa ba akwai dabbobi dabbobi ma suna amfana kamar yadda ni da kai muna amfana idan sun ci mu kama mu yanka mu samu lafiya mu ƙara bautata wa Allah shi sa ni'ima ce Allah ya yi mana wata rana manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya farka ba abinci a gidansa yana fitowa sai da-sai da na abubakar sai ya ce mu je gidanka ko akwai abinci mu samu danci sai ce abin da ya fito da kai daga gida ya ma'aikin Allah ni ma shi ya fito da ni ba abinci yau a gidana sai ga na umar sai ce mu je gidanka ya umar mu samu mu ci abinci sai ce abin da ya fito da ku daga gida ni ma shi ya fito da ni daga gida yau ba abinci a gidana sayyidina eh, manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina abubakar da sayyidina umar kaga khairu hadhihi al-umma kenan ko mafi wato wanda suka fi kowa alkhairi na wannan al'ummar. sai manzo Allah sallallahu alaihi sallam ya tura wani sahabi ce ka je gidan Abu Ayyub al-Ansari ka gaya masa ga manzan Allah da Abubakar da Umar sun za su zo Abu Ayyub al-Ansari yace wane mutum ar da siddiqu da faruku a gidana sai ya samu rago sai yanka ya kyafe ya baje musu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kina baka da Umar suka ci suka koshi aka ba su ruwa suka sha sai manzo Allah ya ce thumma la tusaluna yawma idhin 'anil na'im yace da mun fito da ni da ku daga gidajen mu cikin yunwa amma yanzu gashi zamu koma cikin koshi ya ce wallahi ni'iman nan da Allah ya muku sai ya tambaye ku da me kuka yi tukunci da shi yanzu Allah ya azarta ka ya wadata ka za ka tashi ka ci abinci da safa za ka tashi ka ci da rana za ka ci da daddare akwai wanda in ya ci na safa to kila ba zai samu da rana da dare ya ci ba sai gobe kuma goben kila kuma ba lallai bane ya ci na safe kila ce na rana kila ma sai na dare zai samu ya ci to ni'imar da Allah ya baka ka ci wannan abincin ka koshi me ka saka wa Allah da wannan ni'imar sai Allah ya tambaye ka ranar tashin kiyama ce wannan ni'imar da kuka yi wallahi sai Allah ya tambaye ku akan ta gobe kiyama to shine Allah madaukaki yace Allah ya sanya dabino ma'abuciya mai kwasfa a tattare da ita sai yace wal habbu dhul asfi war raihan Allah kuma yace da kuma ƙwaya na dawa ko na masara ko na gero ko na acca ko na makamancin haka shi ma haka Allah subhanahu wa ta'ala ya shimfiɗa ta a doron ƙasa zul'asfi ma'abuciya soshiya sai ya ce wan raihan da kuma raihan mai ƙamshi da ƙamshin da yake da shi Allah subhanahu wa ta'ala ya shimfiɗa maka ita a doron ƙasa duk wa'annan shuke-shuken da muke shukawa mu ci abinci masara da makamancin haka duk Allah ya shimfiɗa mana ita ne a doron ƙasa shi ne sai Allah maɗaukaki da ya gaya mana wannan sai ce faɗi ayi ala ya rabbi kuma ba. da wani ni'ima ce kai ɗan adam da su aljanu kuke ƙaryatawa a ga ubangiji wanda ya muku imana wace ni'ima ce da Allah ya muku a matsayinku na 'yan adam da aljanu kuke ƙaryata ni'imomin da Allah ya muku yanzu in alka ce ni'imar da Allah ya yi mana kowa a cikinmu nan Allah zai turke mu a kan ni'ima guda ɗaya ba wanda zai sha a cikinmu maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari wani mutumi daga cikin banu isra'ila hadisin na na a cikin bukhari da musulun ya yi tsawon shekara ɗari biyar ba abin da yake yin sai bautan Allah da ya mutu sai Allah ya ce ku shigar da shi aljanna da rahamata wannan mutumin sai ya ce a ba ibadan da ya yi bane ya kai shi aljanna sai Allah ya ce wa mala'iku ku dawo da shi yana ganin bautan da yana shekara ɗari biyar ita ce kaɗai ta sa shi ya shiga aljanna ba rahama ta bace ta lullube wannan ibadar har ya samu shiga ba sai Allah ce to tun da ya ce ibadar da yana shekara ɗari biyar sai Allah ce a cikin ni'imomin da ne masa ranka ta kaf ku ajiye kowanne ku ɗauki ni'imar gani kawai ku kiyasta ta da ibadar da na shekara ɗari biyar wanne rinjaye wani mala'iku da aka sa shi a skeli sai ga ni'imar ganin da Allah ya masa ya tsara wato ibadar da ya na shekara 500 sai Allah ce ku kai shi wuta sai ce ya Allah na yi saduda ina so a kai ni aljanna da rahamarka sai Allah ce to tunda ya yi saduda ya yadda cewa ni'imata da rahamata ita ce ta lullike shi ta shigar da shi aljanna ku dawo da shi a shigar da shi aljanna to kaga duka wa'annan ni'imomi ce Allah ya yi wa ɗan adam da aljani to yanzu amma duk da haka sai kaga mutum yana korafi yana cewa kai Allah ya rage wa kaya zaki da yana da kaza da kaza zai ganin da Allah ya maka ba jin da Allah ya baka shakan da Allah ya baka na ƙamshi ɗanɗano da Allah ya sa maka kana iya gane wannan na da zaki wannan na da ɗaci wannan na da zarfi ko wannan na da tsani da sauransu duk wannan a baki ne fa kuma in ka daga shi ne harshenka da kwakwalwarka ita ce za ta gaya maka akwai wani da in ya sa baya ji duk ya ce ji saboda cutar da Allah ya jarace shi da ita baya iya gane wannan na da zaki baya iya gane wannan na da ɗaci baya iya gane wannan na da tsani baya iya gane wannan na da zarfi ba duka kawai ɗaya ne a wurinsa amma kai gashi Allah ya maka wannan ni'ima amma duk da haka baka ganin Allah ya maka baiwa kana kallon wani saboda akwai wani abin da Allah ya bashi da bai baka ba kai kuma ka manta cewa kai kuma akwai abin da Allah ya baka da bai baki ba yadda kake begen sa haka shi ba yake begen ka saboda akwai abin da kai zaka iya yi shi ba zai iya yi ba don wani ka ce mai ya ɗanyi gudu da ƙarfi daga nan zuwa bakin titi wala ba zai iya ba sai ya kife don wallah sai ya zo da ambulance amma in ka gan shi za ka ce lafiyayye ne to kai kuwa daga nan kila hajjaji za ka iya ruga da gudu to kaga wannan ba karamin ni'ima ba ce to wannan Allah yake cewa da wace ni'ima a matsayinku na 'yan adam da aljanu kuke ƙaryata ubangijinku da ya muku wannan ni'ima sai ce khalaqal insana min salsalin kal fakhar Allah yace ya halicci dan adam jinsin dan adam anan al insan da Allah ke magana yana nufin annabi adam ne Allah yace khalaqal insana ya halicci dan adam min salsalin daga kasasshiyar kasa kal fakhar kamar wato ƙasar da Allah subhanahu ta'ala ya halicce shi da ita kaman kasko wanda in aka kwankwasa ba tana ƙara ba to haka Allah yana nufin a lokacin da Allah ya halicci annabi Adam aka yi shi aka gina shi a riga an busa masa rai ba in ka zo ka ga gunkinsa a haka a ƙasa in ka taɓa a ya riga ya bushe za ka ji yana ƙara kaman kasko kwas kwas kwas to a wannan marhalar kenan Allah yake magana cewa na annabi adam alaihi salatu wassalam Allah subhanahu wa ta'ala kaga ya siffanta mana yanda ya halicci kakanmu annabi adam sai ce wa khalaqal janna Allah ya halicci aljanu min marijin min nar daga harshen wuta wannan harshen flame din da ke sama Allah ce daga shi na halicci aljanu hadisi ya inganta a cikin musnad na imamu ahmad imam muslim ya rawaito sa da isnadi ingantacce daga nana aisha to Allah ya ƙara yadda a gare ta qalat tace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi da alayensa ya ce khuliqatil mala'ikatu min nurin an halicci mala'iku daga haske kuma malaman kimiyya sun tabbatar duk duniya babu abin da ya kai haske gudu babu abin da ya kai haske gudu ko ana ganewa to mala'iku kenan sai ce wa kulikal janna min marijin minna aljanu an halicce su daga harshen wuta kaga yanzu wa Allah ke nibi iblisu saboda shi ne aka halice shi daga harshen wuta amma sauran aljanu kaga daga jinsin iblis ne suka fito amma su ma ai da mani aka samar da su kamar yadda ni da kai mu ma ta mani aka samar da mu to amma Allah ya faɗa hakan ne saboda yana nufin kakansu shi ne iblis mu ma nan yana nufin wa yana nufin kakanmu ne annabi adam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa khuliqa adamu mimma wusifa lakum aka halci annabi adam daga da aka siffanta muku shi na siffar cewa annabi adam an halice shi daga wato daga yunku tabo Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci annabi Adam ƙasa guda uku Allah ya yi amfani da shi wajen halittar annabi Adam shine akwai bakar ƙasa akwai ja akwai fara Allah ya cakuɗa wa'annan ƙasan guda uku da hannayensa guda biyu masu albarka sannan ya sassaka ginin annabi Adam zira'i sittin shine Allah ya liki annabi Adam sannan ya busa masa rai sannan annabi Adam ya yi atishawa kaga anan to babu wanda zai shiga aljanna face da siffan asalin kakansa da aka alice shi shine wa annabi adam alaihi salatu wassalam shine Allah zai samar da kowa a cikin mu zai yi wannan girman sannan a shigar da shi aljanna ina hakan ne sai zaka wahala saboda wanda yafi kowa kankantan aljanna yana da kwatankwacin duniya guda goma to in haka yanda kake dirin Kaduna ma aka ce ka zagaye ai baka aiki ko sai dai an gwari ne aka ce ka zagaye ta an baka aiki to amma in ya zama jayan kaga kaga ai ba zai gaji ba yana da extra energy da Allah subhanahu wataala yake sanya masa to haka Allah subhanahu wataala ya halicci annabi Adam alaihi salatu wassalam sai Allah madaukaki yace fa bi ayi ala rabbikuma tukadziban da wace ni'ima ce ku ɗan adam da aljanu kuke ƙaryata ubangijinku da ya muku ita wato duk ni'imar da Allah subhanahu wataala yayi ga mutum da aljani bai kamata a ce aljanu da ɗan adam suna karyata ubangiji ba shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam yace a lailatul jin daren da ya haɗu da aljanu wani aljani yazo ya kira shi suna zaune suna tare da Abdullahi dan Mas'ud yace sai na cewa Abdullahi dan Mas'ud jirani wani aljani ya kira ni yace ce sun haɗu a wuri kaza in zo musu wa'azi kakka wuce nan sai zagaye shi da zane ya ce kakka ƙetar wannan zanen ina zuwa ko mai kaji haka fita bari in ji sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi ya je musu wa'azi da ya gama musu wa'azi yana cikin wa'azi Abdullahi dan Mas'udin ya ce sai na ji kururuwa ya ce sai na tsorata kada wani abu ya samu manza Allah ina ba ta gane ya ce kada wani abu ya samu manzan Allah ya ce ina haka zan yi kura in motsa sai na tuna ai manzan Allah ce kada in wuce wannan cycle ɗin da ya min ya ce sai na kwana a cikin bakin ciki saboda kawai ni tunani na manzan Allah kada wani abu ya same shi wai ba ba ma karan kansa ba kai mutum ma yana zaune aka ce wani ga aljani na amin ya ce aljani ce to ina zuwa wala guduwa zai yi to amma wannan yana tsoron kada wani abu ya samu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da manzon Allah ya gama musu wa'azi sai suka mai tambaya ne abincinmu sai manzon Allah ya ce duk kashin da aka yanka ta da sunan Allah kuka ce bismillah naman za ta dawo fiye da yanda ni da kai muka ci yanzu ba muna yanka raguna da kaji da sauransu ba to kashin idan muka tsotse muka jefar aljani musulmi idan ya zo ya gani ya ce bismillah namar za ta dawo fiye da wanda ni da kai muka ci sai ya ci ya koshi sai suka ce to me na abincin dabbobinmu sai ya ce rau kashin dabbobin ɗan adam shine abincin dabbobin aljanu to da ya dawo manzala ke tambaye shi me ka gani sai ya ce inni ra'aitu rajulan aswadan yace na ga wani bakin mutum sai manzala ce haula ijinnu nasibin wa'annan su ne aljanun nasibin wanda Allah ya saukar da suratul jin a kansu da kuma wa id sarafna ilayka nafaran min aljinni a cikin suratul ahqaf yace wa'annan aljanun ne ka ɗaya daga cikin su sai abdullahi dan mas'udin yace wallahi ya ma'aikin Allah namu da naji wannan kururuwar na kusa in fita daga inda ka ce min kada in fita manzo Allah ce wallahi da ka fita da sun sace ka kuma ni da kai har abada sai da kiyama za mu haɗu in har za su iya sace sahabi saboda ya saba dokar manzo Allah ya ce kada ya to fa min bada aulani da kai ko kana ganewa to shine sai manzo Allah ya ce to abin da ya burge shi da aljanu idan ya karanto musu wannan ayar sai su ce mu waye da zamu butunce wa ni'imar da Allah ya mana haka manzo Allah ya ce aljanu sun faɗi ya ce maganar da suka bashi na amsa ya burge shi fiye da ku mutane kaga ashe kenan aljanu sun ba da amsa mafi kyawu fiye da na mutane akan wannan ayar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta musu dan shi Abdullahi dan Mas'ud shine mutumin farko da ya fara karanta surar nan a garin Makka yazo yana karanta ta Abu Jahl ya dinga zagin shi magiya zui ya dinga zugarsa da bulala amma Abdullahi dan Mas'ud yaki ya ci gaba da karanta suna zane shi yana gudu yana karatun saboda alaramma ne saboda haka Allah subhanahu wataala ce da wani ni'ima ta ubangijinku kuke karyatawa wanda Allah subhanahu wataala yayi muku saboda yanayin lokaci za mu tsaya akan wannan aya idan Allah ya raya mu a majalisi na gaba insha Allah sai mu tashi akan rabbul mashriqaini wa rabbul maghribain in akwai tambaya za mu amsa kafin ladan ya kira sallah ok da na ce? ok ta shi na'am iblis shi kada aka bari a'a ai yana nan yana tare da mala'iku Allah ya sanya shi a yi wa banujan ukuba ta yadda aka shafe su ba sa rayuwa kamar yadda ni da kai muke rayuwa a doron ƙasa sai a nasu duniyar an gane ba kamar yadda ni yanzu ka gama na duniya ko da aljani ya zuwa ai ka gama zai iya zama kamar yadda ni da kai muke zama a duniya haka ba an gane to ne ukubar da aka yi musu to iblis ne aka sa ya jagoranci wannan ukubar da aka yi musu to shi sa yake ganin ai annabi adam na eh akwai malamai da suke cewa daga annabi adam sai annabi idris malam abubakar mahmud gumi allah ya ji kansa da rama a cikin littafinsa wannan littafin na manta sunan littafin yanzu ba ba tafsirinsa ba eh ba al'aqidatu sahiha bi muwafaqati shari'a a cikin littafin nan al'aqidatu sahiha bi muwafaqati shari'a ya rubuta cewa ya kawo asari cewa annabi Idris shine na farko bayan annabi Adam sai dai asarin bai inganta ba kuma abinda hadisai ingantattu suka tabbatar annabi nuhu shine farkon annabi bayan annabi adam daga ciki akwai hadisin da ashabu kutubu sitta suka rawaito hadisin abu huraira muhallin shahid ranar tashin alkiyama manzo Allah yake bada labari akan cewa in aka zo wajen mutanen aka zo wajen annabi nuhu sai a ce ya nu anta awwalu rusulullahi ala wajhi al-ard kaga nasi ne karara kai ne farkon manzo a doron ƙasa wa qad 'abdan shakura kuma Allah ya kira ka bawa mai yawan godiya amma tara ila ma nahnu fi amma tara ila ma qad balagna ka ga halin da muke ciki ba baka ga abin da ya riske mu ba fa yaqulu nu alayhi salatu wassalam sai annabi nuhu ce inna rabbi قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله yace ubangiji na yau yayi fushin da bai taba fushi irin sa ba kuma bayan wannan fushin Allah ba zai ƙara fushi irin wannan ba sai ce inni da'autu ala qaumi ni nayi wa ɗan mutane na mummunan addu'a nafsi nafsi nafsi ni ma ta kaina nake yau ni ma ta kaina yau nake saboda haka magana mafi inganci yana nuni da kuma ayar da ke cikin ƙarshen surati a nisa da yace inna auhayna ilayka kama auhayna ina nuhin sai Allah ce wan nabiyina min ba'di ishara kan cewa magana mafi inganci annabi nuhu shine ba annabi idris ba wancan asarin da malam ya kafa hujja da shi bai inganta ba an ne kuma ga hadisai ingantattu sun tabbatar kaga ba za a danne hadisi da izi da hadisai wanda suke ingantattu ba imamu bukhari ya rawaito abu dawud ya rawaito muslim ya rawaito tirmidhi ya rawaito nisa'i ya rawaito ibnu majah ya rawaito hakim ma ya rawaito ahmad a cikin musnadinsa da sauran malamai duk sun rawaito hadisin to kaga ba zai yiwu a ce ba hadisi ingantacce kuma a danne shi da wani hadisi wanda bai inganta ba ina fata ka gane na'am bismillah a'a abinda da ya tabbata annabi nuhu nassi na hadisi ya zo da shi kuma nassi na aya ya zo da shi amma jeranta su din babu wani hadisi da ya zo da shi ya jeranta su gabaki daya sai dai kawai ijtihadi ne na malamai wajen bayani kamar yadda imamu ibnu kasir ya kokarin kawo shi a cikin kisasul anbiya wanda asalin kisasul anbiya wani yanki ne a cikin littafin al-bidaya wan nihaya farkon yadda aka fara duniya ibnu kathir ya kawo labari kuma yadda duniya za ta kare haka ya kawo labarin a cikin littafin sa mujallaji guda ashirin? na'am na bokaye da masu duba a wani matsayi suke a shari'a suna matsayin kafirai ne haka shari'a ta ya su masa cikin musulmi eh akwai hukunci inda boka yake shari'a ta ce a kashe shi ko ya tuba sai an kashe shi tubar ce kawai zai sa a iya masa sallah amma dole sai an kashe shi shi yanzu koda da wasa ne mutum ya ce shi boka ne dokar da shari'a ta ce a kashe shi kawai su kuma suna zama kafirai su ma in sun gaskata su in su gaskata su ba sai su yi kwana arba'in suna sallah Allah bai karba ba Allah ka kiyashe mu na'am a su ba a kisan su sai dai in yayi tsafi shine zuwa wajen boka in yayi tsafi to shine ake kashe shi shi ma hukuncin sa hukuncin boka ne amma za a ba shi kwana biyu zuwa uku ya tuba daga wannan in ya tuba daidai in bai tuba ba ba a kashe shi na'am kamar irin masu kuɗi talakawa har da ustazai da sauransu da za ka ga yanzu an yi dumu-dumu saboda abin duniya wani yana jin haushin nan wansa ya mai asiri don ya kashe shi ko ya jefa mai cuta da makamancin wannan kaga an kama shi hukuncin da shari'a ta ce a kashe shi a kashe shi kawai na'am wa salam e larabawa ne larabawa ne annabi zakariya da annabi yahaya dukansu larabawa ne a yawancin annabawan da suka shuɗe a baya same su a cikin larabawa su ne arabul ba'ida larabawan da suka shuɗe aka wasu aka saboda hukumar da Allah ya yi wa mutanensu babu su Ka ga annabi lutu an gane da annabi salih da sauransu duk za ka ga ai larabawa ne amma saboda mutanensu sun saba wa Allah sai Allah ya halaka su babu su sai dai gidajensu har yanzu akwai gidajensu in ka je Oman za ka je ka ga gidajensu haka kawai ya zama dukkan wa'annan POG din ka ga a lokacin duk su suka yi ana ake zuwa a sato sai a zuwa ya ce maka wani sabon gini duk ba shi ba ne duk na da ne Allah ya sa mu dace annabi salih ya riga annabi musa zuwa e suna akwai tazara tsakaninsu annabi musa daga baya-baya daga shi sai annabi isa daga shi sai annabi isa daga annabi isa sai manzan allah sallallahu alaihi wasallam abinda muka karanta daidai mana roƙon allah ya karba wanda muka bisa kuskure kuma mana roƙon allah ya yafe mana yanda Allah ya tara fuskokin mu a wannan wuri muna roƙon sa ya tara mu a cikin firdausul a'la shugabannin da Allah ya azurta mu da su a wannan ƙasa muna roƙon sa ya tausasa zakatan su ya sanya musu kaunar mu da begen mu da tausayin mu ya sa su yi abin da zai amfane mu duniya da lahira duk abin da zai zama cutarwa gare mu muna roƙon Allah subhanahu wataala ya kame hannayensa kada ya ba su ikon aiwatar da shi mu kuma ya ba mu ikon yi musu biyayya akan abin da bai saba wa dokan sa ba akwai malam isa hamza a gwaggwansa Allah ya mata rasuwa shekaran jiya muna roƙon Allah subhanahu wataala ya gafarta masa ya gafarta mata ya sa aljanna makomanta jinyar da ta yi Allah ya sa ya zama kafara a gare ta shi kuma dan uwanta da kuma mijinta Allah ya ba su ikon haƙuri da juriya akan wannan jarabawan da suke ciki mu kuma muna roƙon Allah kada ya ɓatar da mu bayan tafiyarta da shiryar da mu hanya madaidaiciya idan ta mu tazo muna roƙon Allah ya ba mu ikon cika da imani wanda ya gina wannan masallaci ya sadaukar da shi ga al'umma Allah muke roƙo ya gina masa gida aljanna ya yi masa albarka a cikin dukiyarsa da iyalansa Allah ya ƙara masa lafiya da shi da sauran musulmi wanda suke kwance a gida da asibiti Allah ya basa lafiya ya sa ya zama kafara a gare shi mu kuma muna roƙon Allah yanda ya bashi arziki ya bashi ikon sarrafa wannan arziki wajen yi wa addinin sa hidima mu ma ya mana arzikin da zamu yi wa addinin sa hidima kwacan kwacin wanda ya kofe da nasa da mu da shi muna roƙon Allah ya karɓa mana a matsayin ibada ya sa ya zama dalilin tsiran mu duniya da lahira kowa a cikin mu ne yana da wata bukata da yake nema a wurin Allah na alkhairi Allah ya fi mu sani ya sada shi da alkhairin duniya da lahira da shi da zuriyarsa ga baki da akwai kuma abin da yake jin tsoron sa sharri Allah muke roƙo ya kare shi daga dukkan sharri kamar yadda ya kare Makka da Madina daga dukkan sharri Allah muke roƙo waɗanda aka jarabce su a cikinmu da 'ya'ya kan gararu maza ko mata ka shirya musu da su ka sa su zama masu faranta musu rai kamar yadda suka bakanta musu rai a baya mu kuma muna roƙonka ka azarta mu da 'ya'ya na gari wanda za su zama fitilu a cikin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya Allah muna roƙonka duk yanda zamani ya kai ga tsadar rayuwa kada ka haramta mana abin da zamu daudawa ne yan mu da shi mu taimakawa wa ƴan uwanmu mu taimakawa wa danginmu mu taimakawa abokanmu na arziki mu taimakawa wa makwabtanmu mu taimakawa duk wani musulmi da yake da haƙƙin taimako akan mu gwargwadon iko ya Allah muna roƙonka duk lokacin da mutuwar mu ta zo ka ba mu ikon cika da kalman shahada idan kiyama ta tsaya muna ka da mu da masu kallon kallonmu da sauraro ka sa firdaus ala ta zama makoma a gare mu fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk amin